Lukman Haruna dan wasan kungiyar Super Eagle ya ɗora rashin taɓaka abin kirki da kungiyarsa ta yi a wasansa da suka yi da Tanzania da 'yan ƙasar. Da cewa rashin kyakkyawan yanayi ne yasa ba su taɓuka komai a wasan neman samun guri a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2017. 'Yan wasan Tanzania Taifa Star sun tashi kunnen doki da Super Eagle a wasansu na rana Asabar a lokacin da Haruna ke magana a jiya Litinin ya tabbatar da cewa rashin kyakkyawan yanayi ne yasa bai abin kirki ba, yayi fatan cewa za a ƙara bashi dama domin ya nuna bajintarsa. Anci Maktala ɗan wasan da shi ma ya wakilci Najeriya a wasan matasa na 'yan ƙasa da shekaru ashirin wato under 20 da na 'yan ƙasa da shekaru 23 wato under 23. Ya kuma zamanto kaftin ɗin ƙungiyar Golden Eaglet a wasan da suka bige ƙasar Spain da ci uku da babu a lokacin da suka buga penalty a wasan ƙarshe.